daga nan tehran radio voh hausa ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي عظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mura wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye na da kullum waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu ƙarƙare da shirin nan na Afirka a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurari za su kasance da mu daga farkon su har zuwa har ƙarshe. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanansu. kasar pakistan ta karanta rahotanni da ke cewa tana shirin kulla alaka da isra'ila falasinawa sun fatattaki wasu larabawan bahrain da daɗe larabawa masu yawon shakatawa isra'ila jakadan kasar iran a kasar rasha bayyana cewa harkokin kasuwanci da tattalin arziki tsakanin kasashen biyu na tafiya kamar yadda ya kamata yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke firaministan kasar pakistan ya karaita rahotanni da ke cewa kasarsa tana shirin ƙwallo alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila shafin arab news ya bayar da rahoton cewa a wata zantawa da wata tashar talabijin ta kasar pakistan da firaministan kasar ta pakistan ɗin imran khan ya yi ya karaita rahotanni da ke cewa kasarsa tana shirin gudanar da wata tattaunawa a bayan fage da nufin ƙwallo alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila firaministan kasar ta pakistan ya ce har kullum siyasar kasarsa ta gina ne akan mara baya ga al'ummar palestino kuma ba za ta taba canjawa dangane da haka ba kamar kuma ya bane cewa kasar pakistan ba za ta taba amincewa da isra'ila a matsayin halastacciyar kasa da ta mamaye yankunan palestinawa ba a cikin 'yan kwanakin nan dai da suka gabata kafofin yaɗa labaran isra'ila suka bayar da rahotanni da ke cewa gwamnatocin amurka da saudiya na yin matsin lamba akan wasu kasashen musulmi da na larabawa a kan su kulla alaka da isra'ila da kuma cewar rahotannin wasu daga cikin kasashen sun amince da haka da suka hada hada kasar pakistan kafin wannan lokacin da minista harkokin wajen kasar ta pakistan shah mahmud qureshi ya kore wannan batu inda ya jira cewa kasarsa ba za ta taba yin sulhu da isra'ila da ke ci gaba da mamaye yankunan falasinawa ba ta ɗaya ɓangaren kuma falasinawan suna nuna a akan wasu larabawan bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wanda suka ziyarci isra'ilan domin yawon shakatawa jaridar ra'al ta bayar da rahoton cewa larabawan waɗanda suka shiga yankunan falasinawa da visa ta isra'ila sun gamu da fushin al'ummar falasɗinan inda ake jifar su da takalma da kuma yi musu eho a duk inda suka shiga a cikin yankunan falasɗinawan rahoton ya ce larabawan na bahrain da kuma daidai dole larabawa sun shiga cikin harabar masallacin kudus amma masu kula da masallacin suka hana su shiga da ƙarshe dai sun shiga masallacin mai alfarma ta kofar da yahudawa suke shiga wani daga cikin yahudawa masu tsatsauran ra'ayi ya shirya wa tashar talabijin ta goma sha ɗaya ta isra'ila cewa ya yi mamakin yadda falasɗinawa suka hana larabawan bahrain da haɗaɗɗe daular larabawa shiga cikin masallacin kudus wanda hakan ke nuna da cewa falasɗinawa ba su yarda da kulla alaƙa tsakanin isra'ila da gwamnatocin ƙasashen larabawa ba ya ƙara da cewa yahudawa ne suka baiwa Larabawa 'yan yawon shakatawa a isra'ila kariya domin kare su daga abin da ka iya faruwa tsakaninsu da falasɗinawan kuma da ƙarshe sun shiga cikin masallacin kudus ne tare da kariyar da suka samu daga yahudawa To jama'a masu haure kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Jakadan kasar Iran a kasar Rasha ya bayyana cewa duk da takunkuman da Amurka take ta gaba wa kasar ta Iran harkokin kasuwanci da tattalin arziki tsakaninta da Rasha suna ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata. A cikin wani bayani wanda ya wallafa a daren jiya, jakadan kasar Iran a kasar Rasha Kazim Jalali ya bayyana cewa takunkuman amurka ba su iya hana gudanar da harkokin tattalin arziki da kasuwanci tsakanin rasha da iran ba bayan haka kuma ya bayyana cewa hulɗa tsakanin rasha da iran ba ta takaita a bangarori na harkokin tattalin arziki da kasuwanci ba kawai alaƙa ce wadda ta haɗa bangarori da dama dangane da batun ayyukan haɗin gwiwa da ake gudanarwa a bangaren ayyukan mai tsakanin ƙasashen biyu jalali ya bayyana cewa rasha da iran suna tattaunawa akan batun kasuwar mai da kuma hanyoyin da za a farfado da farashin danyen mai a kasuwanninsa na duniya a jene da ministan mai na kasar iran bijan zangane ya kai wata ziyara a kasar china inda ya tattauna tare da manyan jami'an gwamnatin kasar ta china akan batutuwa da suka shafi harkar mai da farashinsa a kasuwanninsa na duniya inda a yau ma zai isa birnin moscow na kasar rasha domin ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta rasha akan wannan batu. musulmin kasar myanmar suna bayar da gagarumar gudunmuwa wajen yaƙi da cutar corona musulmin kasar ta myanmar dai waɗanda su ne marasa rinjaye a kasar waɗanda kuma aksarin mutanen kasar mabiya addinin buda ne suna bayar da gagarumar gudunmuwa wajen yaƙi da cutar corona wasu gungun musulmi na kasar ta myanmar ne suke bayar da dukkanin lokutansu wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da sauran ɓangarori na kiwon lafiya na ƙasar domin taimaka ma jama'a wajen yaƙi da cutar corona da hakan ya haɗa da ɗaukar marasa lafiya da kai su asibitoci da kuma kula da su idan ba a manta ba dai musulmin ƙasar yamma suna fuskantar wariya da ake nuna masu saboda addinin su inda aka kashe dubbai daga cikin su aka mayar da wasu dubban ɗaruruwa 'yan gudun hijira a ƙasashe makwabta ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shin da kan kawo wasu batutuwa dangane da abin da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa da kuma bita a kansu a cikin shirin namu da Allah za mu dubi ne akan ranar masu aikin jinya a bangaren kiwon lafiya wanda jawabin jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah sayyid al ya mayar da muhimmanci akan irin rawar da ma'aikatan jinya suke takawa a bangaren kiwon lafiya musamman a wannan lokaci da ake fama da annobar corona wanda kuma shirin namu na yau da allah zai mayar da hankali ne akan jawabin jagoran sai a kasance tare da mu a cikin shirin. ranar jiya lahadi ce dai jagoran juyin juhalin musulunci a kasar iran ayatollah said ali khamenei ya gabatar da wani jawabi dangane da matsayin masu ayyukan jinya a bangaren kiwon lafiya da kuma irin rawar da suke takawa wajen taimaka ma al'umma musamman a cikin wannan lokaci da ake fama da annobar corona inda jagoran ya jaddada mahimmancin ayyukansu da kuma yin kira da a basu goyon baya wajen aiwatar da aikan nasu domin cimma manufa. hakanan kuma ya bayyana aikin nasu a matsayin jihadi ga cikakken jawabin jagoran da kuma tarjamasa da muka yi kai tsaye a cikin harshen hausa da sunan allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga allah ubangijin talakai tsira da amincin allah su tabbata ga shugabanmu na muhammad da sa tsarkaka musamman ma bakiyatullah a bayan ƙasa ranar masu aikin jinya wadda ta kawatu da sunan saida zainab kubra amince allah ta fata a gare ta saboda haka ina ta murna ga dukkanin bangarori na ma'aikatan kiwon lafiya zagaye wannan rana muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya dukkanin dacewa ga dukkanin waɗanda suke gudanar da wannan aiki na wannan wato bangare a bangaren kiwon lafiya na jinya eh, ya zama wajibi eh, ga iyalai waɗanda a cikin wannan yanayi na matsalar corona suka rasa 'yan uwansu da danginsu in yi masu ta'aziyya da kuma waɗanda suka rasa rayukansu baki ɗaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji kansu kuma ya ɗaukaka darajar su a yau muna godiya ga allah dukkanin ma'aikata na ɓangaren jinya a ɓangaren kiwon lafiya sun zama mutane masu ɗaukaka da matsayi a wurin dukkanin mutane na duniya baki ɗaya saboda haka muna fatan a wurin allah maɗaukakin sarki masu samu wannan matsayi da daraja ma'aikacin jinya yana matsayin wato wani mala'ika ne na rahama ga mara lafiya wannan ba kai matuka ba ne wajen magana domin yana tare da jikin mara lafiya da kuma ruhin ma mara lafiyan dangane da jikin marar lafiya ma'aikacin jinya shine mai taimaka ma likita wanda wannan babban abu ne wajen taimaka ma marar lafiya wannan dangane da jikin marar lafiya kenan amma dangane da abin da ya shafi ruhin marar lafiya kuwa mai aikin jinya yana matsayin wanda yake wato natsar da marar lafiya ya sanya shi cikin natsuwa wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci saboda haka waɗanda suke aikin jinya suna taimaka ma jikin marar lafiya domin ya samu sauƙi su masa magani ya warke daga cutarsa a cikin ƙanƙanin lokaci sa'annan kuma suna natsar da shi suna yi masa abubuwa waɗanda suke ba shi natsuwa su sanya shi murmushi su nuna masa rahama da ƙauna da jin kai to wannan yana sanya mara lafiya ya ji daɗi ya samu natsuwa kuma yana da tasiri a cikin ruhinsa. Um, dangane da batun taimako da yake ma jikinsu kuwa wanda su suna aiki ne tare da likitoci to wannan wani abu ne tabbas mai mahimmanci a dukkanin bangarori dukkanin mara lafiya wanda yake baya da bukatar mai jinya to nan ba a kan muke magana ba amma wanda yake bukatar mai jinya to za mu iya cewa idan zai samu likita wanda zai rika kula da shi ya zo ya diba shi ya tafi amma babu mai jinya wanda yake tare da shi ma'aikacin kiwon lafiya na jinya saboda haka zai zama cikin hali na damuwa sannan kuma samun sauƙinsa abu ne mai matuƙar wahala idan zai zama likita ne kawai zai diba shi babu ma'aikacin jinya da yake kula da shi saboda haka idan babu ma'aikacin jinya to batun aiki na kula da mara lafiya yana da nakasu to amma dangane da batun taimaka ma ruhin mara lafiya kamar da muka ambata wani abu ne wanda yake ta fuskacin addinin musulunci abu ne wanda yake da matsayi a cikin addinin musulunci nuna damuwa da ƙauna da taimako wasu abubuwa ne waɗanda yake suna cikin umarni da aka yi a cikin addini kamar yadda umarnin hakan ya zo a cikin alkur'ani da allah ke cewa su mummunai mutane ne masu jin kai a tsakaninsu to jin kai da nuna kauna da taimako ba ga marar lafiya ne kawai yake ba wannan a tsakanin dukkanin mummunai haka lamarin yake saboda haka wannan ba a tsakanin mummunai kawai ba shi mai aikin jinya yana da abubuwa daban-daban da sa banta da shi wannan yana daga ciki domin kuwa abu ne wanda yake da gajerwa kula da mara lafiya yi masa magani amma duk da haka yana ɗaukar nauyin wannan ya sa mara lafiya ya nishaɗi wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da musulunci ya umarni da su hakika yin ƙoƙari domin taimaka ma mutum da kuma rage masa damuwar da ke damun sauna daga cikin abubuwa masu kyau a addinin musulunci a nan ina so in yi nuni da cewa a cikin waɗannan lokuta da aka yi ta fama da matsalan cutar corona waɗannan masu kula da marasa lafiya sun nuna susowa ne ne sun nuna cewa su mutane ne waɗanda suke da 'yan adamtaka da kuma damuwa da halin da sauran mutane da al'umma suke ciki wannan wani abu ne wanda yake da ban mamaki wani abu ne wanda yake da mahimmanci da jan hankali duk da cewa gashi akwai yiwuwansa iya kamuwa da waɗannan cututtuka amma duk da haka suka sa kansu suna yi wannan abu ne mai matukar wahala saboda haka ma'aikatan jinya sun sanya kansu a cikin yanayi wanda ya fi kowane wahala a cikin waɗannan kwanaki domin kuwa sun sa rayukansu da rayuwarsu baki ɗaya a cikin haɗari duk da cewa suna da tunanin cewa za su iya kuma akwai yiwuwa ɗin su iya kamuwa da cuta ɗin saboda haka magana ta gaskiya da adalci a gare su shine cewa sun aiki mai girma wanda babu tamkarsa waɗannan masu jinya namu abin ƙauna a gare mu wannan ƙoƙari da suka yi a cikin wannan lokaci ya sanya san ƙara samun matsayi da ɗaukaka a cikin zukatan mutane mai yiwuwa kila kafin wannan lokaci mutane ba su ba da mahimmanci sosai ga masu kula da ayyuka na jinya na marasa lafiya ba kamar yadda suka ga mahimmancinsu suka gane cewa aiki ne babba mai mahimmanci suke gabatarwa suka fahimci cewa wani irin ruhi ne mai girma suke tattare da shi kamar yadda na ce ko a baya sana da matsayi a wurin mutane amma a yanzu matsayinsu ya karu ko ya kara gane muhimmancin waɗannan mutane masu aikin jinya a bangaren kiwon lafiya tabbas ina gaya muku cewa ku kuna da matsayi a wurin mutane to amma duk da haka su ma a bangaren jami'ai na gwamnati suna da nauyi da ya rataya a kansu dole ne su sabke nauyin da ya rataya a kansu dole ne su tunani kan haka a nan wurin ba ina magana ne akan abin da ya shafi kiwon lafiya ba a matsayin kwararre ba kan wanda nake magana ba waɗanda suke da masani akan bangaren kiwon lafiya da kwarewa to su za su fi ni sanin me ya kamata a yi ta fuskacin jami'ai saboda haka dole ne a samar da yanayi a kuma samar da doka wadda za ta bayar da kariya ga masu aikin jinya da kuma taimaka masu a dukkanin bangarori na san da akwai wata doka mai kama da haka to saboda haka dole ne a ƙara raya ta a kuma aiki da ita ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar mamanci shine yadda za a ɗauki ayyuka na masu aikin jinya da kuma kula da su wannan na sha faɗi ga jami'ai a lokuta daban-daban na ce a kwanakin baya ya kamata a doki akalla masu aikin jinya bangaren kiwon lafiya akalla mutum dubu talatin saboda haka yana kara jaddadawa cewa wannan magana ce wadda da gaske nake yin ta saboda haka masu aikin jinya dole ne a kula da su ta yadda za su yi su a cikin natsuwa a kuma kula da iyalansu yadda iyalansu su ma za su samu natsuwa ta yadda iyalansu suke tunanin cewa wato mazajensu ko matansu suna a wurin aiki mai girma a asibiti suna kula da marasa lafiya suna aiki na yin adamtaka a lokaci ɗaya kuma ana ba su kula da ta kamata to wannan rana ta tunawa da marasa wato masu aikan kula da marasa lafiya rana ce wadda take da muhimmanci wadda ke kuma rana ce ta haihuwar sai da zainab saboda haka ina ta murna ga dukkanin bangarori na ma'aikatan kiwon lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla wannan dai shine cikakken jawabin da jagoran ya yi a jiya dangane da ranar masu ayyukan jinya a bangaren kiwon lafiya da ne kuma kawo kashin shirin namu baki daya a madadin kowa da kowa muke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da shirin duniyar mu a yau kenan tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Don kuma sai a gyara zama domin kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kurewa da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da ke tattaro ra'ayoyi mabambanta na masu saurare da suka shafi rayuwa ta da kullum zamantakewa tattalin arziki siyasa tsaro al'adu sada zumunci da dai sauransu. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana Ibrahim ST Kusbazari Siti, jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Yau ina so na bayyana ra'ayina ne game da irin dambarwan da ke faruwa a kasar mu Najeriya musamman a harkar tsaro da ya addabi mu arewacin kasar mu Najeriya. Yanda hukumomi da gwamnatin kasar mu suke kawar da kan al'umma musamman talakawa a kasar. Yau za ka ji cewa an kawo wani sabon fitina da zaran an ɗan kwana biyu kuma talakawa suka fara cece ku ce a kai sai ga an kawar da su an ƙara ƙirƙiro wani abu to muna kira da mahukunta da gwamnatin mu su sani cewa allah ne ya ba su aron wannan mulki kuma wata rana za su amsa tambayoyi ranar gobe kiyama ƙarshe muna addan allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim azdi kuskwa titi jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu BOH Tahiran gidan radio mai albarka. Da farko dai sunana Mamman Sani Letana wanda ke nan garin da magaram. Zan amfani da wannan dama sanar mika sakon gaisuwa ta ga dukkan daukacin al'umman da Allah ya sa aka maido musu 'ya'yansu 'yan makarantar kankara kuma Allah ya yi dalilin aka maido su gida lafiya kuma muna jinjina ma gwamnan jihar Katsina a aminu bello masari gabaki daya muna jinjina musu da shi da gwamna matawalle muna jinjina musu to jama'a assalamu alaikum na gode na kuma man sani letana daga nan zandar assalamu alaikum sashen hausa gidan Radio boh mai magana ni ne na Hassan talbo george Patesco. ina so ne yi amfani da wannan dama na jaddadawa 'yan majalisun najeriya dukka da cewa maganganun da suka yi na cewa dakatar da tallafawa shirin buhari na special programs da zai yi na ɗaukan mutane aiki na wata uku ya tallafa musu don su fito daga kangin talauci da suka sa a gaba a yunkurin su na dakatar da wannan abubuwa da gaskiya mutanen najeriya al'ummar najeriya mu ba ma goyon bayan haka muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya ci gaba da ƙoƙarinsa na tallafawa al'ummar kasa dama da haka mutanen ƙasa suka zaɓe shi ku huta lafiya daga hassan talba george kan arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sashen hausa nan mu ne jamhuriyar musulunci ta iran suna na mamman sani na nibo kare da zama maradi jamhuriyar Nijar wanda yake zaune yanzu a birnin Agadez. Eh magana zani akan yadda a Nijar ta cika shekara 62 da samun yancin kai. Wasu suna cewa an ci gaba wasu sun ce ba a ci gaba. To ni zan ce an ci gaba amma ci gaba mai gidan rishiya. Saboda yanzu gwamnatocin mu su damu da gina talakawa ba. Sun damu su gina otal otal a birnin Yamai wanda harka kake da haza ka je mai ka biya otal ka shiga. Sannan kuma wannan gadoji da ake ta yi na sama kansu ne suka ma da yan kasashen waje. Mu talaka ba mu suka ma ba dan ba mu da halin da za mu sayan mota na hawan gada dan kasa ake ginawa ya gina kasa. Ba gwamnati ta gina kasa ba ta kalle yan kasa. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita daga jihar Bauchi. To yau zan tofa albarkacin bakina game da dawo da yara 'yan makarantar kankara da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi kuma ina taya iyayen waɗannan yara murna da farin cikin da musu da yara da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi hakika abin farin ciki ne kuma ina fatan Allah Ubangiji ya kare amkuwar hakan a nan gaba kuma ina kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya ta zage damtse wajen samar da tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya da kuma yankin arewa maso yamma baki daya inda kungiyoyin nan suke cin karansu babu babbaka hakika hakan na nuna cewa gwamnatin kasar mu najeriya ta gaza kuma muna kira ga gwamnatin ya kamata ta zage damtse wajen kawo karshen wayannan yan ta'adda masu garkuwa da mutane da masu sace al'umma muna fatan allah ubangiji ya kawo mana karshen wayannan yan ta'adda baki daya a kasar mu najeriya da ma kasashen mu na afirka baki daya na gode radio rediyo jamhuriyar musulunci iran mai magana iliyasu yakubu gawa ita su gaɗau jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon hirin jamhuriyar musulunci ina maka fatan alkai suna muhammadu sani dan jirar jihar da magaram zanen kasar barjo to abin da nake son tsokaci akan shine tun yanzu al'umma yan kasa ta yan nijar kun ga dai yadda zaben kannan hukumomi ya kasance da magudi da wasu abubuwa to kun tun yanzu ma abin da yake mu ya ce wannan zabe da aka yi na kanan hukumomi an zo an yi kuɗi haka mai zuwa ma wannan da za a yi na yan takarar shugabancin kasa haka zai kasance da malam bahaushe iyawa ta karin magana tsakanin yake cewa juma'a da za ta yi kirki tun daga laraba ake gane ta ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci Radio mai albarka kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas Rezi Kulabara a zuci Agadas Jamhuriyar Nishar. Eh, zan bayyana ra'ayina yau game da wannan bayan Allah na da aka da 'yan fashi suka ɗauke eh, na Nijeriya wanda Allah ya kubutar da su ina isar da safifiye shinshina ta musamman ga mai girma Muhammadu Buhari da dukkan wanda suka yi ruwa da tsaki cikin kubutar da wannan bayan Allah muna shinshina musu kuma muna taya daukacin uwayensu baki ɗaya barka Allah ya tsare gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana su ne ma'aikata da magarmu jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar to zai tsokaci daga ce da sako yaran nan da aka yi na makarantar kankara ina taya uwayen yara barka kuma ina musu barka da arzikin samun yaran nan da aka yi ina wa Najeriya barka da samun gyare da aka yi kuma gaskiya an nuna cewa lallai an yi addu'a addu'a ta yi aiki fatan allah kiyaye gaba kuma na baya ma wanda suke hannun miyagun yan ta'adda wannan ubangiji allah ya kubutar da su kamar yadda ya kubutar da wa'annan da fatan gwamnati za ta kara sa tsaro ya makarantu na gwamnati da ma masu zaman kansu ganin cewa wuri inda aka tare irin wannan mutane ya kamata a ce akwai cikakken tsaro a wurin wanda irin haka ba za ta sake faruwa ba da fatan allah ya kara karewa allah ya ba da zaman lahiya nijar da najeriya da ma afirka baki ɗaya na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu maɗattai da magarin jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu mai magana aliyu nasarawa komin galma yan uwa mana manna da barka da wannan lokaci mai abarka da gama fannin zaɓe na kwan sanyuka lami lafiya kalau cikin nijar ba ce an rasa rai na wani ba Allah ba kuma ban wani wannan shi abun godiya gare mu assalamu alaikum wa wabarakatuh bi hausa Assalamu alaikum Radio PH Hausa Radio Iran Radio mai albarka kuna tare da bikar da a Agadis Jamhuriyar Nijar. Gaskiya wannan damarwa ta siyasa tun da Nijar ta fara siyasa ba a taba damarwa nan ta siyasa ka ba. Ya kamata shugaban kasa Muhammad Isu ya sa bakin shi cikin wannan damarwar siyasa. Ga wanga zaɓe ya kamata tsaya a tantance. Ya kamata wanga zaɓe a yi shi lahiya a ƙare lafiya. Na gode biyu chelsea. To masu rare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. To yanzu kuma ga Dr. Mubarak ɗauke da shirin nasa na amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما زرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين وانا شري نامو نأمسوشين فيكيهو idan masu sauraro ba su manta ba lallai wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan grup da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba wannan ya faru ne saboda shirye-shirye da muke yi na wannan wata na muharram ga kuma wasu ayyuka da ke gaban mu shi aka yi ta maimaita wata tambaya wadda wani bawan Allah ya yi ita ake ta maimaita yau wajen kusan sau uku ana sata to amma insha Allahu da yake ayyukan suna dan ragewa yanzu muka wayoyo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shirin. to shi wannan bawan allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalin sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a littattafanmu suke nuna cewa lallai akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to ne gaskiyan al'amari to malam isa abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban alibaita alaihi salam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban ahalbaiti alaihi salam da sai in ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaita alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalibaiti ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da dai farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen allah subhanahu wata'ala saboda haka sallar walaha inda ahalus sunna ko wasu daga cikin ahalin sunna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kadai suka bata wani muhimmanci suka ɗaga ta akan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallan walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a ba su muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal baita alaihi musulam ba ta yi ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai niyyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albeta akwai sallolin nafila akwai lokutan su na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk a mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi ma batun da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba a salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahalibaita alaihimu salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba din to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan mazhaba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura din kamar yadda na faɗa su nafiloli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma'asure ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbaiti ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da ya sa watakila za ga cewa su maza albaiti ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahal sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufi in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarayar da wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka wannan tambaya to anan zamu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma ga shirin muna karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin dubi a kansu da kuma jin mahangar masana da ma waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye a cikin shirin namu na yau da Allah za mu yi dubi ne akan batun satar yara 'yan makaranta da aka yi a ƙaramar hukumar kankara ta jihar katsina wanda sa kwashe tsawon kusan mako guda suna hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane da kuma yadda aka yi har aka samu damar kubutar da su daga hannun 'yan bindigar tare da jin ta bakin mahukunta da kuma wasu daga cikin yaran da aka karba daga hannun 'yan bindigar da suka sace su sai a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salo katsina zan jagoranci rigamar gabatarwa a daren juma'ar makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga dauke da makamai suka kaddamar da farmaki akan makarantar sakandare ta gdss da ke garin kankara na jihar katsina inda suka yi awon gaba da ɗaruruwan ɗalibai yadda kuma wasu suka fantsama cikin daji domin tsira da rayukansu bayan sace waɗannan ɗalibai dai gwamnatin katsina da sauran ɓangarorin tsaro na ƙasa sun dukufa wajen bin kadin waɗannan yara da nufin kubutar da su daga hannun 'yan bindigar inda da ƙarshe dai bayan kwashe tsawon kusan mako guda a daren alhamis ta gabata gwamnatin katsina ta sanar a ta bakin gwamnata wato aminu bello masari wanda ya sanar da talabijin din nta na ƙasa baki ɗaya cewa an samu tattaunawa da barayin kuma sun saki yaran bayan isowa da ɗaliban a fadar gwamnatin jihar katsina daga jihar zamfara wadda ita ce ta karɓo su daga hannun 'yan bindigar gwamnan katsina aminu bello masari ya yi bayani a wurin wanda kuma wakilin mu el zahar umar ya halarci wurin ya kuma ɗauki bayanan da gwamnan ya yi kamar haka A jama'a kamar yadda ake gani yau mun amshi yaran da 'yan bindiga daɗi suka sata ta karfin tsiya a makarantar kimiyya da ke kankara yau wannan abu ya faru kwana bakwai kenan to allah cikin ikonsa ta tausayawar shi da roƙon shi da ake yi ya kaddara a jiya an samu an yaran nan su 344 kuma ga su a nan idan mun tashi nan za a kai su masauki za su yi wanka su canza kaya kafin mu haɗa su da iyayensu sannan malaman asibiti suna can suna jiran ku za a duba kowane yaro kowa abin da yake damun shi idan malaman asibiti sun zo sai ya gaya musu ga executive secretary na science and technical education board wanda wannan makaranta tana karkashin su ne za su ɗaukan mana duk sunan yaro da suke nan da sunan iyayen shi domin mu kanmu ba za mu ba mutum yaro ba sai mun tabbatar da cewa eh shi ne mahaifin shi ko shi ne ainihin guardian ɗin shi saboda ka wannan aikin kamar yadda ya kamata gudanar da shi masu rikon karamar hukuma da iyayen yara da kuma ainihin domin ba lalle ba ne firinsifal ɗin ya san uban kowane yaro ana magana yara 869 banda 'yan aji uku na senior secondary school da 'yan aji uku na junior secondary school saboda haka za a bukaci taimakon shugabannin ƙananan hukuma da su kansu yaran na tantance suwaye iyayensu ko kuma suwaye masu rikonsu sauran bayanin kuna san sai an je gida ana gaban mama ko baba a ba da labari na abin da ya faru to amma ku sani wannan rayuwa ce wadda kuka fara kuma wahalar da kuka samu ta kwana bakwai da juyayi da tashin hankali da kuka gani yana tabbatar muku da iyayenku da mu mun fi ku jin zafin mun fi ku zama cikin tashin hankali musamman mu shugabanni iyaye ana tambayar su ko kuma yana kukan ɗan shi ɗaya ni ina kukan yara ɗari uku da wani abu da ba a gansu wanda kuma duk nauyin ya rataya ga wuyan mu a matsayin mu na shugabanni to mun gode wa Allah cikin rahamarsa da ikonsa da ya kaddara Allah ya dawo mana ku da rayuwarku ba tare da mutum ɗaya ya salwanta wannan ba wayo bane ba hikima bane idan aka ga cikin sulkokiyar dajin da kuka shiga da irin halin da aka yi tafiya kuma Allah ya dawo da ku cikin da rayukanku to sai mu kara godewa Allah ga sauran jama'a wannan al'amari na maganar tsaro din nan na kowa da kowa ne a kankara wannan ta'addanci ya faru amma duk kowane bangare na jihar nan abin ya shafe shi domin ba karamar hukumar nan cikin 34 da bata da ɗalibai a kankara so wannan ya kara buɗa mana idan cewa maganan nan ta tsaro ta shafi kowa ƙasan nan ta tamu gangar jiki ce idan ɗan yatsan kana ciwo baka cewa yi kafar ka ba cewa ba ruwanta da ciwo ya shafe ta domin in bai warke ba a hankali har zai hana tafiya to haka wannan sha'anin tsaron yake kowa na da rawar da zai taka kuma yana da abin da zai kai ko da ba ka iya komi to kai kyakkyawa addu'a masifa ce allah ya kawo mana wannan kasar so mu ta istighfari mu tuba wa allah mu bar abubuwan da muke yi wa'anda muka san sabani ne domin allah ya ce shi baya canza maku daga ni'imar shi sai ku kun canza halayenku duk alheri da gare shi yake wani abin da yake zama akasin alheri to mai kuka da ayyukan da muka aikata ko da hannuwanmu ko da bakunanmu ko da kahuwanmu ko da gabobin jikinmu ubangiji allah ya kawo karshen wannan tashin hankali da yake addabar ainihin najeriya baki ɗaya gwamnatin jihar zamfara ce dai ta yi ta kai goro tana kai mari wajen tuntubar 'yan bindiga waɗanda ta yi sulhu da su a lokutan baya domin su taimaka su gano waɗanda suke da hannu wajen sace yara 'yan makaranta na kankara inda da ƙarshe dai kuma ta wannan hanyar ne aka gano barayin har aka tattauna da su tare da taimakon shugaban kungiyar mai ta Allah ta ƙasa wanda gwamnan jihar Zamfara da kan sani ya bukace shi da shiga cikin tattaunawar wadda aka yi tare da barayin. a zantawar da ya yi da rediyon bbc gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle ya yi bayani kan yadda suka iya samun damar karɓo waɗannan yara daga hannun 'yan bindigar kafin su mika su ga gwamnatin jihar katsina akwai shugaban mai Allah mutumin kebini Ardon Zuru wanda lokacin abin ya faru akwai jami'an tsaro su kai magana da ni akan ganin cewa mu sulhu da waɗannan mutane wasu daga cikinsu sun yadda da sulhu So kai magana da ni har mataimakin shugaban ƙasa ya magana da ni ta hanyar da za mu shiga mu ga yadda za a taimaka wannan muka zamba da dare rana muna kokari mu ga cewa mu haɗa kan su waɗanda sun yarda da sulhu da su te su nemi tun da yan uwa ne kamar dikin ne su je su nemi mutanen nan da sun ka ɗauki mutanen nan tun da sun san su ba su rasa sanin su sun da tare da suke cewa a yi kokari a sako waɗannan yara wanda an yi zama na farko an yi zama na biyu da na uku jiya suka kirawo suka ce to a je a same su ga yau da safe da yau da safe waɗannan da na yadda da sulhu tare da shi shugaba na mai Allah na Najeriya president kenan suka tahi wannan ƙauye a cikin jihar Zamfara ne a tsakanin Zamfara da Katsina saboda akwai wannan mugun daji wanda a tsakanin Zamfara da Katsina hmm. suka tahi domin su dawo da su a wajen kamar karhe shidda sai suka kira ni cewa to ga su da alhamdulillahi an bakai da waɗannan yara suna nan ma an shigo cikin ƙasar zamfara a wani gari da aka ce mai yan wari suka tsaya nan suka ci abinci da yaran nan suka haɗa ni da su yaran nan suka yi godiya da sauransu abu ne wanda za ka yi a don Allah ba don ko ya yaba maka ba ko don ka samu wani abu ga wani a'a abu ne na ceton rayuwa ta al'umma wanda yake wanda ba mai fata ya shiga cikin wannan matsala din saboda abu ne wanda ya faru na ƙasa ga baki ɗaya dole a cire maganar siyasa da hassada da komi ne ne ai duka su kansu yaran su yi magana cewa iyaka su kenan hudu. wanda yanzu ana na ana shirye-shirye da za a ɗauke su daga cikin gusau a zamfara akwai goc mai kula da shi a sokoto zamfara kebbi da katsina aminu bande da sojoji suna nan tare da waɗannan ɗalibai a nan presidential lodge na gwamnatin jihar zamfara saboda su kuma gwamnatin katsina ta turo motoci da za a ɗauki wannan duk da sojoji su kansu suna da motoci hilos sun kai kusan arba'in wanda za a ɗauki yaran na a da su amma ita ma gwamnatin katsina ta turo motoci da za a ɗauke su a wuce da su katsina daga can katsina su kuma uwaye sai su tantance su tabbatar da waɗannan yaran su ne insha Allah. 'yan bandit ne waɗanda ke tsakanin zamfara da katsina fulani ne wa'annan babu magana boko haram a cikin su inda aka yi magana kuɗi haka suka yi su wa'annan yan uwansu fulani suka neme su kuma suka yi so ni ta gefe na ban san da magana wata kuɗi ba mu in kamar faɗa miki mun wani da wa'anda na yadda da sulhu da kuma shugaban mai Allah na Najeriya dan Kedu state ne ya su nan zamfara muka hada waɗannan suka tafi tare dajin na ake yi da su to a ɗaya bangaren kuma wakilin mai zaharaddin umar ya je ta bakin wasu daga cikin yaran da aka sace ga ɗaya daga cikin su mai suna aminu sabitu abin da yake shaida masa dangane da yadda aka sace su da kuma halin da suka samu kansu a ciki musa ya aka kai ku da lokacin da aka fito da mu daga makaranta muka ga an bi proja da mu ana ta tahiya aka ce mu shiga daji suka tarkata mu suka yi daji da mu ana ta gudu mu wuce wannan guri mu shiga nan mu shiga nan mu shiga nan mu dai ba mu san da suka kai mu ga gaskiya yi eh, suna ba da abinci kamar dankala haka danye eh kuli so nawa da abincin sahili ba a ba da wajen azahar haka na dare kuma wasu ma sun kwanta ake kawo tu magana bugu ana yin bugu in mutum ya lahi koko kamar wajen ba da abincin da yake kowa yunwa ta matsa mai ana so a taimaki yaran a fara ba su tukuna kuma yaran idan wanda aka baka ba isa ka zai ba in sun cinye su koma lokacin da za a zo ba manyan ya a ta hargizu kuma mm. na san ka ji ba daɗi da kuma cikin wannan daji da ka gida ya kaji mahaifiyata nake tunani halin da ta shiga da kuma yanayin yadda al'ummar gari ba baki da to yanzu gashi Allah ya sa an ceto ku ya kake ji alhamdulillah ina jin daɗi a cikin raina to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya riga ya fara harar mu saboda haka dole anan zamu ja da zamu shirin godiya ta musamman ga Elsa Haraddin Umar wakilin mu a Katsina da Kano da kuma Jigawa sai a saduwa ta gaba da da Allah kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranciyar gamar gabatar muku da wannan shiri kamar da aka ji shi nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalabo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran.